إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا أشهد أن محمدا عبده ورسوله تعظيما لمجده وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين اللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na litinin uku ga watan rajab hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da huɗu da arba'in da biyu, daidai da sha biyar ga watan fabrairu shekara ta dubu biyu da ashirin ɗaya miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba talatin da tara yakubu avenue daura daga ladima road angwari jihar kaduna a wannan ƙasa ta mu ta najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka ahkamul jana'iz wa bid'uha na Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a a jerin gwanan karatun wannan littafi wannan shine majalisi na talatin za mu tashi a nawa bugun shafi na arba'in da shida a ƙarƙashin wato ababen da aka haitar da mutum ya aiwatar duk lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mutuwan ɗan uwansa a ƙarƙashin na'ayul ja'iz sanarwa na mutuwar da shari'a ta amince da irin wannan sanarwar to za mu tashi a fakara ta 24 inda malam yake cewa wa yustahabu lil mukhbiri an yatluba min an-nas an yastaghfiru lil mayyit bi hadith abi qatadata radiyallahu anhu qal malam ce yana daga cikin abun da aka so mustahabbi bil ga wanda zai ba da labarin mutuwar dan uwansa ko mahaifinsa ko mahaifiyarsa ko matansa ko ɗansa ko wani danginsa ko wani nashi na kusa an yatluba minan nas ya nema daga mutane an yi tsaffi lil mayyit su roƙa wa wannan ɗan uwansa mamaci gafarar ubangiji wato ana so kai da aka yi wa rasuwa ka ce jama'a wani ɗan uwana ya rasu ku roƙa masa gafarar ubangiji ina fata an gani. malam ya ce abin da ake so kenan me ya dalili a kan wannan malam ya ce li hadithi abi qatadat ansari radiyallahu ta'ala anhu qala saboda dalilin hadisin abu da al-ansari Allah ya ƙara yadda a gare sa ce ba'atha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam جيش الأمراء فقال allah زن الله تيرا دا أمينشن الله سقارة تبتا أغريش دا آلا ينسى يا أيكي رندنا جاغوروري wato daman a tsari an san jagora ɗaya ake sawa a runduna ko to amma a wannan yakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ayyana jagorori kusan guda uku wanda kowanne yana nuna in wannan ya mutu wannan ya maye gurbinsa in wannan ya mutu wannan ya maye gurbinsa a matsayin shugaba wannan yaki shine yakin mukta yakin mukta da aka yi kusan shekara ta takwas bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina to a wannan yaki shine ake kira jaishal umara Rindunan jagorori saboda jagora kusan guda uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ayyana har ɗaya daga cikin sabai yake cewa tunda na ji manzon Allah ya ce in wane ya mutu wane ya ce na tabbata dukkan su za su mutu tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in wane ya mutu wane ya karba in wane ya mutu wane ya karba sai ce ka tabbata duk yanda manzo Allah ya ayyana nasu da za su mutu to me manzo Allah ya ce fa qala ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum zaid ibn thabit zaid ibn harith malam yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce alaikum zaid ibn haritha na hore ku da zaid ibn Harisa ya zama shine wato jagora kwamanda na wannan yaki shine kwamanda na farko fa in ba, zaidun idan aka kashe zaidu fa ja'farun bin abi talib sai ya zo da fa'un litartib wata akib wato bayan zaidu ya mutu wanda zai zama kwamandan yaki shine ja'afar bin abi talib fa in usiba in an kashe shi usiba ja'farun in an kashe ja'far bin abi talib fa abdullahi bin rawaha to abdullahi bin rawaha ya zama jagora ya zama wato kwamandan wannan yakin a nan agafa'un yana tufidu tartib wa wani na mutuwa wane karba Ka manzo Allah ya ayyana shugabanni nawa kenan uku kamar shi wannan wannan shine dalilin da yasa ake kiran yakin yakin kwamandoji kwamandoji guda uku shine mana yace fa Abdullah ibn Rawaha al-Ansari to Abdullah ibn Rawaha wan Amaratu bint Rawaha maman wato Nu'man bin Bashir matan Bashir ita ce ta haifi yaro na farko daga cikin mutanen wato ansa khazrajawa bayan asma'u binti abi bakarin ta zo ta haifi abdullahi bin zubair bin awwam fa wasaba ja'farun فقال بأبي أنت وأمي سي جعفر بن أبي طالب يتشي mahaifina da mahaifiyata ya rasulallah ya kai ma'aikin Allah su zama fansa gare ka ma kuntu arhabu an tasta'mila alayya zaidan yace bana maraba da kasantuwar kasa zaidu bin harisa ya zama shine jagora a Na bi mana ina karkashin sa na so a ce shi ne ke karkashi na ba ni ke karkashinsa ba faƙala ƙala imdihi fa'innaka la ayyu zalika khair manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai ya ce masa bi shi baka san wanne ne zai zama maka alkhairi ba wato kada ka ce don an sa wannan kai ba za ka bi shi ba ka bi shi baka san wanne ne zai zama maka mafi alkhairi ba fantalaku shi kenan sai suka tafi falabisu ma sha Allah suka zauna gwargwadon abin da Allah ya ga dama ثم inna رسول الله صلى wa عليه وآله وسلم صعد المنبر sa'an nan manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da halayensa sai ya hau mimbari wa amara an da salatu jami'a sai ya yi umarni a shelanta wa mutane a salatu jami'a a haɗu a nan daman idan wani abu ya zo manzan Allah sallallahu Alaihi s.allam. yakan sa yakan shelanta a sahabai duk su tattaru as-salatu jami'a ina fata an gane duk a taru a masallaci to manzon Allah akwai wani abu mai muhimmanci zai isar da sako ga sahabbai kaga yanzu akwai social media ko akwai TV akwai radio akwai satellite akwai Facebook akwai Twitter akwai sauran ababai da dewa ana yi kaga sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa aka shelanta mutane suka taru fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da alayensa yace na ba khairun au bata khairun ya samu alkhairi ko ya wayi gari cikin alkhairi bi ma'ana ya kwana cikin alkhairi aw saba khairun ko ya samu alkhairi shakka abdurrahman abdurrahman bin mahdi ina fata an gane ɗaya daga cikin rawun hadisin yayi shakkan wace kalma ce wannan sahabin ya gaya masa ina fata an gane a lokacin da yake ba da labarin hadisin to ya manta a cikin guda uku nan ya gaya masa guda ɗaya kaga wannan baya cutar da ingancin hadisin wato yana shakka ne ba zai iya yanke maka kai tsaye ce kaza ne ba to sai ya ce to ni dai na manta a cikin kalmomin nan guda uku ya faɗi guda ɗaya ko dai ya ce na ba khairun ko ya ce ba ta khairun ko kuma saba khairun ɗayan ukun nan dai akwai guda ɗaya da ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi ta sai ce ala ukhbirukum an jayshikum hadha al-gazi sai zo da harfu tambihin wa taukidin wai ashe ba zan ba ku labari akan wannan rundunan naku da ke yaƙi ba kaga istifhamu tashwiqi ne ina fata an gane at-taqriri wanda ya musu ya sa musu shauki su ji menene labarin su an tura su ko kuma ba kaman yanzu bane balle a ce ana yin live stream ko ba kaman yanzu bane balle a ce a yi live stream to sai Allah mai CCTV sai Allah ya masa CCTV Allah ya nuna wa manzo Allah yana lokacin sai Allah mai CCTV sai mai live stream kawai aka nuna mai ga abin da ke faruwa ina fata an gane kaga mu'jiza ce ta annabta ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam innahum intalaqu falaqaw al'aduwa lallai wa'annan rundunan sun tafi sun riski makiya fa usiba zaidun shahidan sai aka kashe zaidu bin harisa yayi mutuwan shahada manzo ke bada labari fastaghfiru lahu shine muhallin shahid kema masa gafarar Allah haji manzo na sanar da ku mutuwar kuma yana cewa ku roƙan masa ne gafarar ubangiji daman shine muhallin shahid da ya sa malam ya kawo wannan hadisi a wannan babi tun daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sanar da mutuwar Zaidu bin harisa kuma yana cewa a roƙon masa gafarar Allah ya yi shahada confirm ɗan aljanna ne amma duk da haka manzo Allah ce ku roƙa masa gafarar ubangiji saboda yana buƙatar ta ne fastaghfara lahu na sai mutane suka roƙa wa zaidu bin harisa gafara ta ubangiji thumma akhadha al-liwa'a ja'far bin abi talib sannan ja'far bin abi talib ya ɗauki tutar musulunci yana rike da ita to ja'far bin abi talib yana rike da tutar aka sare wannan hannun sai rike ta da hagu aka sare hagun sai sa dungun hannun sai rike tutar musulunci kada dai a ce tutar musulunci ta faɗi kenan an ji musulmai da yaki kenan annan aka soke shi a ƙirjinsa. wannan yana nuna maka karfin imani ko ba iri na bane ko irinka kaga an zari mutum an cire hannun ai guduwa zai yana rike hannun ko a'a wannan saboda karfin imani da Allah da ke su ba sa ganin komai saboda abinda Allah ya tattala a cikin aljanna shine ake masa inkiya da ja'faru tsayyar wato Ja'far mai tashi kuma manzo Allah sai Allah ya musanya mai da fuka-fukai wannan hannun ya tashi ya shiga aljanna kuma tsuntsu kaga ne yana nuna maka falala da daraja ta wa shahadar da Ja'far bin Abi Talib ya samu a wannan yaki fashadda ala alqawm Ja'far ibn Abi Talib sai ya tsanantawa Romawa saboda sahabbai dubu goma sha biyu suka yaƙi mutane dubu ɗari biyu ka san kuwa ba ƙaramin aiki ba ne ko mutane dubu goma sha biyu kacal su yaƙi mutane dubu ɗari biyu ka san ba ƙaramin aiki ba ne ya tsananta musu hatta kutila shahidan har sai da shi ja'far ibn abi talibin aka kashe shi yayin shahada ushidu lahu bi shahadati manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina shaida muku cewa fa Ja'far bin Abi Talib yayi shahada wato an aljanna ne shi fastaghfiru lahu manzon Allah ce ku roƙan masa gafara ta ubangiji kaga anan manzon Allah yana sanar da su ko ku roƙan masa gafara ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة سنن عبد الله بن رواحة وان عمر بن رواحة سيكر قدوتا نمسلنش فأثبت قدميه حتى قتل شهيدا سيتبتو أكن جاد دنسا وتلي جاد بايابا har sai da aka kashe shi yayi shahada fastaghfiru lahu manzo ce ku roƙa masa gafarar ubangiji yanzu manzo Allah na shelantawa amma yanzu matsalan yana shelantawa yana gaya wa mutane sahabbansa shi yana Madina yana cikin masallacinsa yana kan mimbari amma Allah ya haskaka mai yana ganin abin da ke faruwa a wajen muna fata an gane kaga ba kaman yanzu bane da za a ce ana live stream in sojoji suka dama suna fagen yaƙi za su yi live stream ana gani ko to amma wannan a'a wannan live stream mai na mai live stream ne wa Allah subhanahu Ta'ala. wanda babu network matsala ko baya motsi abinda ke faruwa ne yake gani yace sun ma'akazan al-liwa'a Khalid bin walid sai Khalid bin Walid bin Mughira sai ya karbi tutar walam lam yakun min al-umara amma shi Khalid bin Walid bai daga cikin wato jagorori da aka ayyana cewa ya zama to dama ukun nan sai manzo Allah ya ayyana ko to kuma duk sun mutu shi kuwa sai ya volunteer sai ya ba da kansa ya sadaukar da kansa ya miƙa ya karɓi tutar huwa ammara nafsahu shi da kansa ne ya jagorantar da kansa saboda yanzu ana fagen yaƙi ne in ba samu wanda ya volunteer ya tsaya ba sojoji za su kare ko za su tsorata kuma za su janye ثم a رسول sallallahu alaihi الله عليه sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ɗaga yatsunsa sai ya ce, imana hannunsa sama kenan ko zai yi addu'a. Allahumma huwa saifun min suyufik, ya Allah, Khalid bin Walid, takobi ne daga cikin takubbinanka ya Ubangiji, fansurhu, ya Allah ka bashi nasara, فمن يومئذ سمي خالد سيف الله tun daga wannan ranar aka sa wa Khalid bin Walid Saifullah takobin Allah saboda waye sa mai sunan zan Allah sallallahu alaihi wasallam thumma qala sai yace infiru fa amiddu ikhwanakum manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku tafi ku karfafa wa ƴan uwanku ai ayyiduhum ku karfafa musu wala yatakhallafanna ahadun kada ɗayanku ya ja da baya ya ƙi zuwa inda na umarce shi fa nafaran nasu fi harrin shadidin mushatan wa rukbanan Allahu akbar take sahabban da manzo Allah ya ga musu su kai musu ɗauki ko sai suka tafi fa nafaran sai mutane suka anta ya kawai suka fara tafiya fi harrin shadidin a tsananin zafin rana mushatan wa rukbanan wa'an suna tafiya a kafafuwansu ta abin hawa wasu kuma suna kan abin hawa tun umarni ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to sai sun taka suka tafi duba irin wa'annan bayan Allah yanda suka yi wa addini hidima suka sadaukar da kawukansu da ransu a dukiyarsu da komai nasu ka duba kai yanzu a ce ka taka daga nan zuwa kawo sai ka harari wanda ya ce ma ko ba ba nisa daga nan zuwa kawo ba nisa amma sai ka harare shi an fahimci matsalar za ka ce wani faya mai da ni halalle ko halle a ce ma ka taka daga nan zuwa daga riga cikin amince matsalar sai ka duka kaman kamare shi ma ko balle a ce ka taka daga nan zuwa zaria balle a ce ka taka daga nan zuwa kano balle a ce ka taka daga nan zuwa hadeja ina fata an gane ka duba tazarar da ke tsakani amma haka suka taka da kafa saboda Allah suke kallo kuma umarnin wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana sama da kowa kuma suna kaunar manzo Allah sama da kowa suna son manzo Allah sama da kawukansu haku san wannan mutanen ba kananan mutane bane wannan shine abin da ya faru a wannan yaki ina fata an gane to kaga a yau kaman abin da ke yake faruwa ɗan kwanakin nan guda biyu wanda ke yawo a social media cewa ana kashe musulmai hausawa a garin sasa na ina oyo ina ba ta gane to za ka ga mutane a social media suna tallata wannan abin kuma suna zagin malamai suna cewa wai malamai ba su yi magana a kai ba harkan tsaro ai ba umarni ba ba haƙƙi ba ne nawa na malamai sannan shi ne yake so yana so wai malamai su yi magana don a harzuka mutane a nan arewa su su ne kenan? kaɗau ne banza kenan ko? a kan ne in kaɗau banza a kan ƙabilanci an fahimci wanzan a akan su da suke yi a kan ne suke a akan ƙabilanci suke yi domin kuma musulmai ne muna da tsari addinin musulunci ya koyar da mu ya ba mu tarbiyya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ingantacce imam muslim ya fitar da shi a cikin sahihinsa hadisin abu huraira ya ce man qatala tahta rayati imiyatin aw umiyatin aw imiyatin duk wanda yayi yaki ko yayi faɗa ƙarƙashin tutar wato makanta na maguzancin kabilanci yaghdabu li'asaba yana fushi saboda ɓangaranci ko ba shi ne yad'u ila asaba ko yana kiran mutane akan ɓangaransa au yansuru asabatan ko kuma yana so a taimaka wa ɓangaransa fakutila aka kashe shi ya fita yin wannan abu aka kashe shi fakitilatun jahiliyatun wanzu Allah ya ce an kashe shi kisa irin ta maguzanci wa man kharaja ala ummati duk wanda ya fito na fito a cikin al'ummata ya yadribu barraha wa fajiraha yana dukan mutanen kirki da mutanen banza ina fata an gane wala yatahasha min mu'minha baya haba haba wajen cutar da mumini na al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wala yafi li bi'adin baya cika alkawali da alkawalin wato ga kafirin alkawali wanda akwai alkawali tsakaninmu ai ba kafiran nan bane suka taba mu ko na ina na can to anan in ka ce ayi ayi fada a fito a cikin yarba wannan akwai musulmai wanne zaka taba kuma akwai wanda ba musulmai ba sannan ai ba su suka taba ka ba kawai hukuncin da ya kamata mutane su gane a wannan babin shine haƙƙi ne na jagororinmu gwamnoninmu su ne suke da wannan haƙƙin ko su ne suke da haƙƙin su ƙato wa mutanensu ne haƙƙinsu shi ne sai su yi magana ga hukumar da take da haƙƙin kulawa da wannan wannan abu ne mai sauki to amma sai mutane suna ƙoƙarin su kamba ma shi su nuna in ma ba ka yi wannan maganan ba kai baka ka ƙaunar musulunci kuma kai baka kishin musulmi al'amari ne wanda ke da alaka da ne wato kabilanci abin shi matsalan tun da ai ba hausawa bane kaɗai shi ke wajen yan arewa ko akwai wanda ba su ba amma ba su far musu ba kaga wannan aiki aiki ne na kabilanci wanda su suke yi to mu kuma addinin mu ya koya mana tarbiyya abinda suka yi abu ne mummuna zalunci ne keta ne amma musulunci bai ce mu mu ɗauki doka a hannun mu ba wa'anda haƙƙin yake kansu sai a nusantar da su ko cewa wa'annan shugabannin gwamnoninmu da kuma house of assembly da representative da sanatoci namu su ne suke da haƙƙi su yi magana ko ana kashe mana 'yan uwa a wuri kaza saboda kaza saboda ka ya kamata waɗanda suke da haƙƙin kulawa da abin nan a ci shi tara idan suka yi sakaci ko a bibiyi abin sa'annan kuma a ce sai an biya su biya, nan sai su ɗauki abin nan ko mutanen aka eh, ƙona musu dukiya da sauransu sai a biya su diya wanda ya kamata su tsaya kenan kuma su ce mun ba da awa kaza za a daina wannan abun ba za mu yi maganin abin to idan duka gwamnonin da muke da shi a arewa suka faɗi wannan maganin wallahi awa yayi yawa sun daina wannan abu haka ne a ce duka ya kiɗi ne duka gwamnonin da muke da su a arewa sun ɗauki wannan magana sannan haus duk waɗanda suke namu a arewa yankin arewa sun tsayu suka ce sai an biya 'yan uwanmu da aka yi musu abin nan kaga dole abin zai ya an canza ko akalan abin yanzu kowa zai dawo ya fara magana me za ka ce ai social media ba su ɗauka ba to ai ba mu da social media mu musulmai ba mu da social media su ne suke da social media ko saboda yawancin social media da ake yadawa a duniya nasu ne saboda aka tun da shafe su ba ba za su yi ba aka yi yan sas ai sun dinda yayatawa ko to amma wannan tun da arewa ya taba kuma arewan ma wato kabila guda daya bai dame su ba abin jin tsara to kaga waɗanda suke da haƙƙin su ya kamata su yi wannan babu ba abin wannan karatun kada mutane da yawa su ɗauki wannan abin su mai da shi har zagi za ka ga wasu suke yi a social media ku ba ruwanku da addini malamai babu kaza wannan ba daidai ba ne addini ya koya mana tarbiyya to ana so ko da yaushe in su ba su da tsari amma ko da turawan yamma suka zo ai sun zo sun same su ne kamar dabbobi ko mu ne aka same mu da tsari na addini tarbiyyan Sheikh Usman bin Fodi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a aka zo aka tabbu da shi shi yasa suka kasa mallakan mu sai suka yi mana indirect rule suka yi amfani da sarakanmu akan shugabance mu kaga kenan muna da tsari to tsarin nan da aka san mu da shi ba daɗi abin da suka yi wa ƴan uwanmu zalunci ne mugunta ne keta ne amma musulunci bai ce ni da kai mu ɗauki doka a hannun mu ba ina fata an gane sai a nusantar da waɗanda suke da haƙƙi a kai don su yi wannan shine tarbiyyar da addini ya karantar da mu ina fata an gane sannan ba wai mu ce a dinga abin nan ba to in ka dinga shiyarin wancan ma ya gani hankalin shi ya tashi wancan ma ya gani hankalinsa ya tashi haka daga nan sai su fara tunanin me su bari mu daukan sa wanda suka yi barnan ai ba na nan bane ko na can kuma waɗanda suke da damar da za su iya tsayuwa a dakile abin su ne shugabanninmu su ne gwamnonin da muke da su da kuma sanatocinmu da kuma 'yan house namu su ne haƙƙin ke kai kuma su Allah zai tambaya ranar tashin kiyama sai dai a nusantar da su ina fata an gane ya kamata mu fahimci wannan tarbiyyar wannan ba abin nan bane a dinga ta to yanzu in ka fito akan me zaka yi fada kai ba an ce san musulmi bane a'a saboda wani kabila ne shi duk da musuluncin na nan ko amma abin da suka fito da shi na zahiri kabilanci fi nuna to mu kuma musulunci bai karantar da mu yaƙi ko fada akan kabilanci ba abin da suka yi mummuna ne abu ne na zalunci abu ne na keta abu ne na cin mutunci abu ne na wulakanci amma mu wa'anda nauyin ke kansu su ne Allah ya ba su haƙƙin da zai a tambaya don yanzu idan malami ya tashi magana a matsalaci me yake ƙoƙarin yin kenan arzika mutane ko su fito su yi ne su ɗau banza kenan ko to kaga kenan mun ɗauki doka a hannunmu kuma musulunci bai yadda da wannan ba shi sa manzo Allah ce wanda ya ɗauki doka a hannunsa ya kike da ki wannan da ki wannan ya ce wannan mutumin baya ciki ya ce falaisa minni wala su minhu ba na tare da shi kuma shi ma baya tare da ni akan dai musulunci ba ma tare mu yanda aka san mu da tarbiyya mu kasance kan tarbiyya amma sai mu bi hanyar da ya dace mu katon wa ƴan uwan mu ƴancin mu ba muna kai musu abu bane can kuma abun nan dole suna bukatan sa shikenan mutanen mu da suke wajen sai a ce su dawo ina fata an gane a bi musu hakkin su kuma duk wani abin da suke bukata a wajen ka a kai musu an fahimci matsalar su zo nan su nema kuma in sun zo nan za su nema sannan a ƙara in suna siya ne misali suna siya dubu goma goma ne a sa su su siya dubu ɗari uku uku su za su siya ina fata an gane wannan shirin tarbiyyar da ya kamata mu yi an gane ba tumatir da albasa da sauransu da suke bukata ba ba za su iya rayuwa ba sai da shi an gane shi kenan mutanenmu da suke wajen mun san jarabawa ce sai a ce su dawo suka dawo a kula da su a lafiyarsu da makamanci haka sai a ce to su waɗanda suka yi wannan ba za a ƙara kai musu wani abu ba in suna so su zo arewa in kuma sun zo a gallaza musu saboda su gane kuransu kuma a ce ba za su dawo ba sai an biya wa'annan dukiyoyinsu da aka salwantar an biya su diyar dukiyoyinsu rayukan da aka kashe a biya diyar aka ba ba za a ƙara yanke ba za a ƙara abin nan ba kaga daga nan ai za su gyara ko to haka ake fatan wa dan uwa haƙi amma ba wai ka fito da ta surutu da sauransu ba ai surutun nan ba zai haifar da ɗani ido ba kuma ya nuna kenan ba mu da basira ba mu da hankali kenan ina fata mun gane Allah ya shirye da mu malam yace wannan hadisi akhrajahu Ahmad imamu ahmad ya fitar da shi a cikin musnadin sa mujallabi na biyar shafi na ɗari biyu da da casa'in tara. haka ya zo a uku har zuwa ɗari 300 saboda hadisin na da ɗan tsawo ya ce wa isnaduhu hasanun isnadin wannan hadisi kyakkyawa ne wa fil bab imamu ahmad da kuma imamu nasiruddin albani sai ya ce a wannan babin na wannan hadisi an abi hurairata wa ghayruhu daga abu huraira da waninsa a cikin sahabbai wato wanda ya rawaito wannan hadithi sai ya ce fi kaunihi sallallahu alaihi wasallam a cikin faɗin manzan Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da alayensa da ya ce lamma na'alin nasin najashiya a yayin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya shelanta wa mutane rasuwar najashi istaghfiru li akhikum Mazala ce ku roƙa wa dan uwanku najashi rahama ta ubangiji cewa Allah ya gafarta masa kaga inda aka samo dalilin da yasa malai ya kafa hujja cewa kai da aka yi wa rasuwa kana gaya wa mutane ne sannan ka ce don Allah ku roka wa wani gafara an gane shine sirrin an fahimci wannan shine sai malam yace wa sayati matsalati kisawa 59 wannan matsalar za ta zo a matsala ta tara. kaga mu muna matsala ta ashirin hudu ne ko a ba a shafi na shida. ina fata an gane sai malam ya sauke layi Ya ce, wa mimma saqa daga cikin abin da ya gabata alamu anna qawlan ƙaunar al-yawm fi ba'd bilad za ka sani cewa maganar da waɗansu mutane ke faɗi a sashen ƙasashe na duniya alfatihatu ala ruhi fulan a karantawa wani fatiha a ruhinsa ko? Allah kai masa ladan ana yi ba? sai ce mukhalifun li sunnatil mazkura wannan abin ya saba wa sunnan da aka ambata a wannan hadisi tun daga shi nan abin da ce ku roƙan masa gafara saboda haka za ka zo wajen mutane ka ce to mu karanta masa fatiha ba ba shi ake bukata ba gafarar Allah yake bukata an gane shi sa wato Abu Zaid al-Qirawani rahimahullahu ta'ala rahmatar wasi'a a cikin risala da ya zo baban jana'iza kabarbarin da ake a sallah kabbara ta farko bi ambato sura ba fatiha ba sai ya ambato addu'a saboda a wato suna da karhanci mai tsanani akan karanta wa mamaci ƙur'ani shi sa a wajen gaɓin farko bai kawo fatiha ba sai kawo addu'a kaga yana don ya nuna maka amma mu yau ne muke yi haka muke yi ko in an ji sai a karanta fatiha suna karanta ta tahiyya bakin salihina ko sannan ka ji an ce a karanta masa kausara ina ɗaya na kausara Allah ya da shi alkausara a karanta mai kulwan lahu sha ɗaiɗai walaƙi da nashi sha ɗaiɗai Allah ya ji kanwa ne ya gafarta masa ba wannan bane kawai roƙa masa gafarar ubangiji ko da baka iya larabci baka ce Allah ka gafarta wa wane Allah ka ji ansa in ka tsaya a nan kafin wanda ya karanta Fatiya. saboda kai kai abin da ake bukata shi kuma wancan yayi bid'a shi ba yi da lada bal yana da malefi kai kuma kana da lada kuma wannan mutumin zai samu wannan abin da kake bukata ya samu shine na gafarar ubangiji amince wannan matsalar shine sai malam yace wa huwa bid'atun bila shak malam yace wannan aiki bid'a ce ba shakka la siyama wal qira'atu la tasilu ila al mauta yace musamman ma faka sani karatun qur'ani baya zuwa ga mamaci alal qawli sahih shine a bisa magana mafi inganci kama sa sayati tafsiluhu insha Allah ta'ala malan yace kamar yadda bayanin haka a fayyace zai zo a gaba in Allah ya yarda a babansa amma nan ya dunkule maka maganan ne abin da ake bukata shine ka roƙa wa wannan ɗan uwa da ya rasu gafarar ubangiji amin ji wannan matsalar Allah ya samu dace sai akara ta gaba malam yace alamatu husnil khatima alamar da ke ake gane mutum ya yi kyakkyawan cikawa kana da ɗan'uwa? kai ne ke jinyansa babanka ko mamanka ko ɗanka ko matarka ko ɗan'uwanka na jini ko kuma ɗan'uwanka wato a musulunci ko kuma makwabcinka idan ka ga wa'annan alamomi tattare da shi Allah ya karɓararsa ransa ka gode wa Allah ka ji daɗi ya samu kyakkyawan cikawa amma za ka yi bakin ciki saboda raguwar da kuka yi ko amma za ka ji daɗi a zuciya ya samu kyakkyawan cikawa to menene wa'annan alamomin gashi nan malam zai kawo mana su sai malam yake cewa thumma inna shari'a al-hakim qad ja'ala alamatin bayyinatin yustadallu biha ala husnil khatima malam yake cewa thumma nan ka sani ya fi dan uwa inna shari'al hakim lallai mai shari'a da hikima shine Allah subhanahu wata'ala sannan kuma karantarwar manzansa ira da amincin Allah su fara tabbata a gare shi da alayensa qad ja'ala alamatin bayyanatin ya sanya wa'ansu alamomi bayyanannu yustadallu biha ala husnil khatima Kana kafa hujja da su akan kyakkyawan cikawa Ka katabaha Allah ta'ala lana bi fadlihi wa manni Allah ya rubuta mana samunta Allah madaukaki ya rubuta mana samunta lana gare mu mu al'umman manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam bi fadlihi da falalarsa wa mannihi da kuma baiwarsa fa ayyu mamri'in mata bi ihdaha kanat bisharatan lahu duk mutumin da ya mutu da ɗaya daga cikin waɗannan alamomin to wannan bishara ce gare sa wa laha min bisharatin malai ce madalla gare ta irin wannan bishara da duk mutumin da ya samu ɗaya daga cikin waɗannan wato alamomin ga ɗan uwansa mahaifinsa ko mahaifiyarsa ko ɗansa ko ƙanuwarsa ko nasa matarsa ko danginsa ko makwabcinsa ya ga daga cikin wa'annan alamomin ka ji daɗi cewa ɗan uwanka insha Allah lahirarsa za ta yi kyau ina fata an gane ai abu guda biyu ne ke sa mutum firgici abu na farko shauƙi na rabuwa kasancewa har abada kun rabu a duniya ba za ku ƙara haɗuwa ba kaga wannan shi ne na farko abu na biyu baka san me zai tadda a can ba ko ai kowa na burin a ce dan uwansa na jin daɗi ko a duniya ne in kaga dan uwanka na jin daɗi ya kana jin daɗi ko in akwai imani a zuciyarka ina fata an gane sai dai idan zuciyarka ta gurɓace da hassada da kuma kwafi ke ta shine in kaga dan uwanka na jin daɗi kana jin haushi kamar ji matsalar duk mutum musulmi in mutumin kirki ne yana buri ga dan uwansa na ne yana jin daɗi to shi ne abin da kake tsoro me ya tadda a can ko shi ne damuwar an su matsalar to in Allah ya raya mu a majalisi na gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu ji wa'annan alamomi na husnul khatima insha Allah malam zai fara mana da ula ya salisa da sauransu zai dinga ambata mana alamomin da ake gane mutum ya mutu da su to yayi kyakkyawan cikawa Allah ya ba mu kyakkyawan cikawa kuma ya ba mu ikon tuba kafin mu ta zo dukkan wasu laifuffuka da muke tsakanin mu da shi a ɓoye ko a fili ya ba mu ikon tuba kafin ranar da za mu mutu nan za mu da sa'aya insha Allah subhanahu wa ta'ala fa subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk zan ba da dama akwai in akwai tambaya guda daya za mu yi in babu kuma insha Allah subhanahu wataala za mu tsaya a nan sai mu yi sallah wa alaikum salam na'am na'am na'am na'am eh ambaci sunansa mana ai Allah duk da Allah ya san wa kake yi wa amma Allah yana so ka bayyana kaman kai ne ka zo kana neman kuɗi ko wajen wanda kake so ya baka kuɗi sai ka zo sai ka ce ki Allah sai kai shiru ka san me nake nufi ha an baka fati ba to yaje ina ina fata an gane Allah shi ya lice ka ya sani amma ana so ka ayyana shi wannan shine tarbiya a wajen addu'a wato abun na da muhimmanci a wurin ka kenan an gane to saboda haka abinda da Allah yake so daga gare ka kenan ka bayyana ka nuna a bukatarka kuma da kausayinka ga kakanka kai ma idan ka shuɗe jikokinka kai ma za su yi maka irin abin da ka yi wa kakanka ina fata an gane don wannan yawanci mutane suna tunanin a kaza kaza in ba ka yi ba naka kai ma haka ‘ya'yanka ba za su yi maka ba misali kana da mahaifi ka masa addu'a ina fata an gane ba ka masa addu'a kullum kai ma duk ranar da Allah ba ai namiji ne dan abin kuma za ka yi insha Allah kai ma haka naka ƴaƴan za su yi maka ba kuma ji matsalar in kana yi wa mahaifinka kana tausaya masa kana masa addu'a kana masa abubuwa kai ma haka zaka ga Allah ya sa wa ƴaƴanka irin wannan kauna da tausayin da kuma addu'a to haka abin yake kamata din dan abin ji matsala shi yasa kana da bukatan ko da yaushe ka zaka yi wa kanka addu'a yi wa iyalanka to kakanninka da iyayenka su ma kai musu addu'a suna da rai ko sun mutu suna bukatar kai musu addu'a ji wannan yawa saboda yana daga cikin sakacin da muke yi sai ka ga mutum ya manta kuma saboda yana daga cikin kuskure da muke yi wajen tarbiyya sai ka ga mutum ya bai san babansa kuma ya san kakansa guda biyun nan kawai ya sani amma bai san na saman shi ba ko yawanci wannan matsalar muna da shi kaga ya kamata ka sanar da shi wane shine kakana wane shine kakansa wane ya san cewa kakansa kaga wannan abin da laraba suka fi mu kenan yaro zaka gan shi yaro ne karami zai in a gidansu akwai danganta ta manzo Allah zai ambato maka kakan kakan tun daga babansa har dangana wa manzo Allah sai ya ambato maka suna kiyaye dangantakansu amma mu ba ma yi kuma ka ce ambaci kakan shi na biyu ko na uku ka ba shi aiki an ji matsala kaga wannan yana daga cikin abin da ake so mu saba da shi Allah ya sa mu dace eh na'am na'am na'am e in yace iyaye ya dunkule amma yana da kyau ka ambaci waɗanda kake so kai wa addu'a ka gane precisely wane da wane in ka ce iyaye ai suna da yawa kaga ka dunkule kenan ko dukkan su sun shiga amma ji matsalan ya shiga in ka ce iyaye duk sun shiga kakanka kakanka, kakanka kakanka duk sun shiga duk iyayenka ne amma ji matsalan to amma yana da kyau ka ayyana ke bayan ɗaya in ka ce ga iyayenka shi kenan ya isa amma ji matsalan in ka ce iyaye na guda biyu walidai na ai su biyu kenan babanka da mamanka kenan ka musu addu'a wannan yayi amma babannin su fa in ba sace su ba za a same ka shi da na ce maka eh maganan yayi ka dunkule su idan eh, ka sun shiga na'am ka dinga musu addu'a na gafara shine falalar cewa kai ka zama mutum kenan shine ai Allah ce wala tansawul fadl bainakum kada ku manta da falakar da ya gudana tsakaninku a baya to duk wanda in dai ba shefe bane mutum duk mutumin da ya kyautata maka ai ba sai an gaya maka ba yana bukatar ka yana bukatar addu'an ka faisa ko ba sai ka gaya mai ba kuma yana daga cikin addu'o'in da direct Allah ke karba a'a in zaka je makabarta yafi amma in baka samu daman zuwa ba kai anan zai je gare su amma da za ka je makabarta yaki yanzu misali babanka na da rai ko kana gidanka kenan duk bayan kwana biyu sai ka ce ka kira waya ka kira ka ga yadda babanka ne akwai girmama a ciki amma ne kuma kana garin kaduna me kamata ka yi a je ya ganka ko zai ji daɗi ko to shine abin da ake bukata a abin da ake bukata mamaci kenan ai shi sa ake gane ina wane yake in ka zo kuma za ka tsaya wajen kansa ne saboda ka zo gidansa ne kuma ka zo gidansa ne kai ma wata rana nan babu inda za ce nan GRA ne nan geto ne ko akwai sha makamarta eh, za ka nuna min hanyar geto hanyar GRA ko za ka nuna min wanda ya fi wani kudi a wajen duk babu kawai yanzu dukkansu sun zama ɗaya an bau ila mamatu sai sun tafi akan abin da suka mutu saboda haka kawai ka yi aiki tukuru shikenan a duniya ne nan a ce nan GRA kan geto nan kaza ko to in ka mutu da makabartan GRA da makabartan geto duk hukuncin su ne makabarta kuma ba ka bambanta cewa nan anguwan suwana ne duka sun zama daya shi ne final destination to shi sa idan mutum ya kyautata duniyarsa to can sai ta yi kyau saboda shi ne farkon masaukinka na lahira idan kabarinka ta yi kyau bi ma'ana in kabarin ka yi kyau to sha Allah abin da zaka tadda a lahira ya fi wannan kyau in kuwa kabarin ka yi muni Allah ya tsare Allah kuma ya kare mu to abin da mutum zai tadda a lahira ya fi kabarin bala'i da muni Allah kuma ya kare mu Allah ka fata mana zanabanmu duk abin da zai sa ka fushi da mu ya Allah ka rike mu, kada ka ba mu ikon aiwatarwa ba nan za mu ji aya saboda haka fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la illa anta astaghfiruka wa atubu ilai assalamu alaikum